Shehu Tijjani haka kuma gundundun Muhammadu Rasulullahi shakundun Muhammadu Rasulullahi walam ku fazzan la sabi zalibi zalimi bai taɓa jin tsoron wani ba saboda haka in gaskiya ne ya kama zai gaya maka kuma abu da yake burge ni da shayi. Shayi bai taɓa ganin abu na barna ya yi shiru ba bai taba yi ba ina fata an fahimta saboda haka yan uwa mun gode da ziyaran sayyidi hashim ibn maulana sheikh ahmad abulfati radiyallahu ta'ala anhu alhamdulillah mun rabauta da zama da shehi kuma mun rabauta da ganin shehi kuma mun rabauta da magana da shehi kamar yadda sayid ya faɗa inda an yi sabon kasida to insha Allah ta'ala in shehi ya shigo gari to ni za fara bawa shaida kansa zai ce mun yi sabon kasida ga ta nan a ji a karanta kuma cikin inaya ta ubangiji komi yawan kasida in shayi ya bani a ranar nake haddacewa wallahi duk yawanta in dai ya bani ita to a ranar nake haddacewa to yan uwa a gurguje Ya samu wayan nawa ne yau. A gurguje mun so mu yi magana ne akan muna so mu ba da budaddiyar wasika ga masu shugabanni da masu hannu da shuni. Kuma za mu yi bina'i ne akan karatun da muka yi satin da ya wuce. an fahimci zancen satin da ya wuce akan me muka yi magana akan tarbiyyar yara sai muka ga asalin abun kuma duka yana faruwa ne a bisa tushe muka ce ko me tushe kuma tun daga aure abu yake lalacewa an manta da maganan ko dai an tuna yauwa to sai a wannan satin kuma juma'a muka yi karatu ko asabar sai aka ɗaura aure wato a maiduguri wani mai keke na fege ya yi fakin a bayan wani mota ya je ya cire an fahimci zancen? aka ɗaura auren wani yaro yaron tsohon shugaban ƙasa a maiduguri auren nan na tabbatar zai iya ya aurar da 'yan mata dubbai aure ɗaya to muna cewa a gyara shugabanni su kuma su suke kuma lalata al'amarin tarbiyyar yara shasa na ce wannan karatun namu sunansa buɗaɗɗiyar wasika shi wasiƙa kan in an rubuta ba sai an sa shi a envelope ba to wannan ba envelope Eh a buɗe take sirarata kowane shugaba ya gani da masu kuɗi an fahimta ko ita gyara ba zai yiwu a ce ana gyara gefe ɗaya gefe ɗaya kuma suna lalatawa ba in ko kuka ce kun ki wannan gyaran ta wallahi tallahi ba za a daina kinnafas ba ba za a daina ta'addanci ba ba za a daina abin da yake faruwa na kashe-kashe din nan ba dalili ai mun kawo karatun satin da ya wuce report da muka samu a mitin da muka zauna na security idan an kama masu barna kashi 100 kashi casa'in da tara matasa ne 'yan shekaru sha shida sha takwas ishirin ishirin da wani abu ko ba haka muka faɗa ba kuma idan aka kama masu laifi kashi ɗari kashi tamanin da biyar zuwa saba'in da biyar musulmai ne ba haka muka faɗa ba to ya za a yi yaron shugaban kasa ya fi yaron talaka ne kima kowane yaro kimansa ɗaya ne a Nijeriya. Duk wani wanda yake da haƙƙi a Nijeriya shi ma yana da haƙƙi. Muka ce, me ya kawo lalata ‘ya'yanmu tun daga tarbiyyar da yake lalacewa daga gida ne, daga aure ne. Muka ce ba alakan aure da kuɗi. Ba haka muka faɗa ba, ba mu kawo dalilai ba. Manzala yana cewa iza atakum man tardawna dinahu wa hulqahu fazawwiju idan mutumin da kun yadda da addininsa da kyan ɗabi'arsa ya zo muku ku aura masa akwai maganan kudi a ciki wannan maganan na waye ne muhammadu rasulullahi ya ce idan mutumin da kun yadda da ɗabi'arsa kun yadda da addininsa idan ya zo muku yana neman ‘yarku to ku aura masa in ji manzan Allah. Kuma a satin da ya wuce mun kawo hadisin da manzan Allah ya ce, ana auren mace saboda kyanta, ana auren mace saboda dukiyanta, ana auren mace saboda me nasabarta. Sai ƙarshen manzan Allah ya ce, kun bi zati din. na hore ku da ma'abocin addini to gashi wannan hadisin satin da ya wuce ba mu kawo shi ba manzo Allah ya ce idza ataqum man tardawna dinahu wa khulquhu idan mutumin da kuka yadda da addininsa kaga addini na farko shi ake dubawa ko a hadisin wancan me manzo Allah ya ce fa alaikum bizati din to yanzu ma manzo Allah ya ce wanda yayi kuka yadda da addininsa kuka yadda da kan ɗabi'unsa ko aura masa idan kuka ki to yace manzo Allah ya ce to za ku ga bala'o'i iri daban-daban yanzu ba ma gani bala'o'i to ya za a yi a ce muna irin wannan gyaran wai a ce wannan dan shugaban kasa ne a wannan dan tsohon shugaban kasa ne a wannan dan gwamna ne a wannan dan dan senator ne a wannan dan memba ne a wannan ɗan kwamishina ne a je ana biya sadaki cc ishirin talatin hamsin akwati da na gani ni ban san adadinsa ba da Allah hauka ne? da Allah hauka ne? kun je kun saci dukiyan al'umma kuma kun dawo kuna kuna tayarwa matasa hankalinsu duk matashin da ya ga an jera akwatuna sama da ɗari shi ma zai ce to duk kota ya zai je nemi kudi sai ya ɗauki in wani ya zo ya ce masa to ka rike bindiga mu shiga daji zai rike ko ba haka ba ne to wallahi rashin tarbiyya da kuma fitinan da muke ciki duk shugabanni su suke jawo mana dalili ni kan mu dawo mana gwamna mu fara daga kansila chairman gwamnan memba senate house shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ba a me sunansu senate president speaker aljanu ne ko mutane ne ba mutane ba ne su kafin su je kansilan chairman gwamnan senator din ba gari ake zaune da su ba ba a san iyayensu ba ba makaranta ɗaya muka yi da su ba ba anguwa ɗaya muka zauna da su ba ba mun san su ba lokacin da ko keke ba su da su ba mun san su ba lokacin da moto sai an tura kafin ya tashi ko ba haka ba ba mun sani ba lokacin da suna zuwa su ce wallahi a gidanmu ba ba abin da za mu ci yau ko ba haka ba ne to saboda haka me abin da zai sa al'umma eh, su zamanto idonsu a rife wai a aure guda ɗaya a je a kashe kuɗin da eh idan kuɗin da aka kashe a ɗan tsohon shugaban ƙasa inda za a baiwa me sunan shi daurawa inda za a bai wa ɗaurawa a kano zai aurar da mata dubu ɗari mace ɗaya ba ita ‘yar wace ce waye babanta daga firdausi ne aka ɗauko ta daga aljanna ne Ku gaiwa kanmu gaskiya mana idan muna so al'amarin nan ni kam duk wani hukunce-hukunce kawai sai dai talaka ne kansa zai faɗi yau ayan ma sai dai talaka za a gaya hadisin sai da talaka zagayawa kar ku raina mana hankali mana kun sace mana kudi to ku je ku dinga kashewa hankali mana kar ku ci mana mutunci wala ne abin sai ka dan adam zai zama mahaukaci akwatuna da na gani zai iya ya cika cikin masallacin nan to don girman Allah ita ita kam su amaryan dubu ne ita kaɗan na kullum in a tumfaɗar ɗaya za ta sa ba a shekara ba a tumfaɗar yi uku da sittin ne in yau ta ma gobe ka ta sa a tumfaɗar yi uku da sittin ne kuma shi ba ne to don girman Allah mu gaya wa kanmu gaskiya mana a zamanin da wani a cikin Maiduguri wani a cikin Yola wani a Kano wani a danginku ba zai iya ya ci tuwo so biyu a rana ba a rana ɗaya kuna kashe miliyan ɗarurruka saboda auren yaro guda ɗaya ku ce a daina kidnappers a wallahi ba za a daina kidnappers ba wallahi ba za a daina ba don yadda kake so ka ji daɗi yadda 'ya'yanka suke so su ji daɗi su makin nafazin suna so su ji daɗi kuma duk kinnafas din ina gaya muku kinnafas ba duk iri guda ɗaya ne kawai fasali ne yake canjuwa in kuna so wayan nan su daina kinnafas, to kuma ku daina kinnafas da bairo kansila ka daina kinnafas. chairman ka daina kidnappers gwamna ka daina kidnappers shugaban kasa ka daina shugaban mataimakin shugaban kasa yanzu wani labari da satin nan ya bayyana inda zaka gane anya mutanen Nigeria ma mu daidai ne wannan matan nan dizana din nan take cewa ta baiwa wani gwamna a kasan nan dala biliyan 90 a boye mata ba naira ba ne ba ku dawo da hankalinku tukuna don kar kuma ma ku yi min garaje ba naira ake magana ba dala dala din ba wai ba miliyan ba ba dala biliyan casa'in ta ce ta baiwa wani gwamna a boye mata yanzu yana fanka ma shi gwamna ne a kasan nan anya mutumin Nijeriya yana jin tsoron Allah to mu dawo ya kamata mu fasa kwai wa kana annabiyyu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi yuwakkidu da'iman an siqqatil amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe yana karfafawa a wajen rike ruko da amana bal bari ma dai yubayyinu alayhi salatu wassalamu Annan allazi huwa laysa ahlan li hamlin amanati falyatanha wal yarhal duk mutumin da ya san ba zai iya ruke amana ba manza ya kamata yayi nisa dogule kai can wanda zai iya san zai iya ya zo ya rike amana ka san kana da rauni ka san kana da eh ba za ka iya rike amana ba maza Allah ce to karka kusanci amana ko da gwamna za baka ko da shugaban kasa za baka karka karba saboda bala'in da yake gabanka li'ajiri an yati gairuhu saboda waninsa wanda yana da karfin amana ya zo wa ya hamilu hazil amana ta ya zo ya karbi wannan amana fakana alayhi salatu wassalam ya ci ilaihi abu zarri abu zarri ya zo wajen manzan Allah radiyallahu ta'ala anhu wa ta'alamuna man huwa abu shin kun san waye abu ba ku sani ba abu zarri fi salatihi wa saumihi shin kun san abu zarri kokorinsa wajen sallah da himmantuwansa wajen azumi wa ibadatihi da ibadunsa eh, da gudun duniyansa wa kana alayhi salatu wassalam yamdaha abu abu zarri manzan Allah yana jinjina wa abu zarri kasancewa abu zarri ba karamin mutum bane ku ji abin da manzan Allah ya gaya wa abu zarri ma aqallat gabara'u wala adallat hadara'u rajulan asdaqa lahjatan min abi zarri la ilaha illallah kasa ko sama ba ta taba lullube wani mutum kasa ba ta taba daukan wani mutum mai gaskiyar harshe irin abi zarri ba ma'ana a kasa ma'ana a duniya ba a taba samu mai gaskiyar harshe irin abu zarre ba kaga dai mutumin nan ya kuri aiko sannan akwai amanan da za a bashi ya kasa rikewa shi dama amana ai in kana da gaskiya to za ka iya rike amana to ku ji wa ma'azalika tare da wannan yabon da aka yi wa abu zarrin kala lahum abu zarrin ya rasulallah abu zarrin ya zo wajen manzan Allah ya ce ya ma'aikin Allah kadu wallaita fulanan wa wallaita fulanan fa wallani ya rasulallahi kasawa ne ya zama gwamnan abuja ka baiwa wani gwamnan adamawa ya rasulallahi ka baiwa wani dubai wani kanada shi a saudiya wani ka tura shi amerika fa wallani ni ma eh shi ma yana so ya ɗana jiniya na magana ka bai zance ko fa wallani ya ce su la ni ma ba ni jagorancin nan mana idan ɗana kaɗan to ku ji abin da manzo Allah ya ce masa li akuna aminan yani a'tini amanan ka bani wani amana mana li akuna aminan alal baldati saboda in zamanto ciyaman, eh li akuna aminan alal daulati ko kuma in zama gwamna eh li akuna aminan alal karyati ko kuma in zamanto shugaban kasa kaga magana yana girmama ko li akuna mas'ulan ya rasulullah fa wallani ka shugabantar da ni a bani wani ka gane ko wani ma'ajiya ko in zama suto kifa ko in zama to ministan banki kai wannan dan adam inda ni dan adam ba zai mutu ba ni ban san me zai yi ba la ilaha illallah innahu kana zaluman jahula ministan kudin nan ba an ce akawun akawun kawai a kasan waje 593 akawun fa akawun akawun 593 a waje dala shekarar dubu zai yi a duniya yanzu ba a shekarun da ba Allah ya ɗiba masa ɗin watakila bai wuce shekara goma ya rage masa ba fa don wannan da ya kai sittin insha Allah ta'ala eh zai kai aiko to ya kai shekara sittin to ba ya ci ba ya ci iyaka ya rabi sittuna au sabu'una sittin ko saba'in kaga ai ya wuce boda da farko a na karshe yake amma wai yana da account shi nake cewa a Nigeria saboda dabbancinmu wai mutum ba zai fara sata ba sai ya kai shekara sittin. wannan wani irin rashin hankali ne sannan kuma bala'in da Allah ya jarrabe mu shi ne mutum ya kai shekara tamanin wai shi har yanzu yana son duniya yanzu in banda wannan ko cinin bunnan wallahi tallahi billahi da la in ka bani dukiyan tinubu, ba ruwa na da shugabancin kasan nan to me zan nema sannan kuma baka da lafiya ya ka gamu da sufa don girman allah to me zaka nema me kake so to yanzu ana gaya wa abu zarril gifari ya tambayi me shugabanci to ku ji zancen karshe da abin da manzala ya gaya wa abu zarri ya ce ya aba zarri inna ha amanatu ya ce shugabanci fa amana ne wa inna ha yau mati? khizyun wa nadamatun illa man qama bi haqqiha ita fa wannan amanan shugabanci da kake roka wallahi jin kunya ne da nadama fa a ranar kiyama sai wanda ya saya a hakkinta yau akwai mai sayawa a hakkinta ni kuma abin da yake bani mamaki din duk mutuwan da ake yi din baya zama mana ishara yanzu jiyan nan fa akwai gwamna yana kan mulki ya mutu a garin nan a Nigeria gwamna ya mutu yana kan mulkin dan yana so ne ya mutu inda ana siyan rai da bai siya ba inda yana da kudin da zai siya lafiya bai siya ba to kai da kake tara wannan kudin wai kai ba ka tunanin wannan mutuwa din ka ci daidai mana ni ban ce kar kai satan ba amma ka ci daidai misali mana malam yusuf ka ɗauki daidai mana me amfanin abin da ka ɗauka kai ba za ka iya ci ba kai ba za ka iya sha ba ƴaƴanka ba za su ci ba ba za su iya sha ba kawai me abin da suke yi su raina wa al'umma hankali sai ga gani mutum yana hawan moto miliyan ɗari biyar moto kwaya ɗaya ba miliyan ɗari biyar moto kwaya ɗaya biliyan ɗaya gida biliyan biyu biliyan uku to kai kai ba samude ne samudawa su suke yin shekara dubu dubu kaza waye amma kai da aka ɗiba maka shekara sittin saba'in sittin saba'in baka abun ka numfasa ba ka kai wannan ɗin to yanzu mu dawo dala manzala yana cewa akwai lokacin da zai zo in an baka kuɗin kyauta ma baka so yanzu mun kusan zuwa wajen fa mutane ba su gane ba a kuma ba ku gane ba sai na yi muku dalla-dalla fala Yusuf, yanzu da mutum in ya siya moto miliyan 20 miliyan 30 yana fankama yana jin daɗi daga nan ya hau ya tafi Kano ya tafi ko ba haka bane to yau idan kana da moton miliyan 200 kana jin tsoron ka shiga hanya da shi ka ɗauka ka shiga mana akwai sarakunan hanya wallahi tallahi ka gani ko ina ina abuja ina da motar da ya kai miliyan 200-300 ko tikitin jirgi ka bani kyauta ba zan tafi kaduna da jirgi ba ko tikiti kyauta ka bani ba zan je kano da jirgi ba in dai akwai hanya akwai security moton nan na wato yaushe zan more shi ba wannan shine lokacin da ya kamata in bude AC ina kallon gari ko ba haka ba kana shakatawa ka shiga wannan gari ka fita wannan gari mo ka wannan alhaji mai kudi ne moton ka ya kai miliyan da ko ba shi kai bane ai tafiya da motar long journey da ma'aijin daɗi ne larabawa musamman suke su je su hau kan dutse ba su shimfiɗa darduma a yi abinci a gasa kaza a gasa akuya waye su ci su dawo cikin gari su ɗauki jim nasu su tafi sahara su shiga yawo saboda akwai security to yanzu daga kano zuwa abuja baka isa ka ɗauki moton da ya kai miliyan ɗari biyu uku ka shiga hanya ba to yanzu kudin akwai amfana da amfani to me amfanin ka siya moto miliyan ɗari biyu uku tana rufe a ɗaki ko kuma ka fito kawai a cikin gari su ka dawo ka ajiye to saboda haka shugabanni idan ba mu yi wa kanmu wa'azi ta nusu ba wallahi wannan sace-sacen da za a yi ko kayi ba zai amfane ka ba yanzu miyan manzala gaya wa abu zarri ya ce inna ha amanatu wa ha yawmal qiyamati khizyun wa nadamatun jin kunya ne da nadama a ranar kiyama illa man kama bi haqqiha sai wanda ya tsaya akan haƙƙinta fada mutane ba su san me amana ba fa ka fahimta can qala alayhi salatu wassalam ayatul munafiq salasa iza haddasa kazzaba wa iza wa'ada halafa wa iza tumina hana alaman munafiki guda uku ne in yana zance yana kariya idan ka amintar da shi ka bashi amana zai cuce ku muka aminta da su muka zabi kansila muka zabi chairman muka zabi gwamna muka zabi shugaban kasa sai su zalunce mu ko ba shi bane wai za wa ada halaba idan suka yi dauki alkawari sai su saba zan gina muku makaranta zan gina muku asibiti zan gina muku hanya zan yi muku kaza amma duk a banza gidansu suke ginawa kwaltan aljihunsu suke yi gidajensu suke yi to shi ne kuma ku ce wai a daina kidnappers ni mutane sun ma'aukata ne ba ya kai kana kidnappers ka ce wane kar yi kidnappers a mu gaya kanmu gaskiya mana jiyan nan shekaran jiyan nan ko an yi ba ka da shi mun sani ka shiga ofis bayan shekara hudu ka fito kai ka sai anguwan mutane gaba daya kai na gida a abuja kai ne a gida a dubai kai na gida a london sannan kuma ka ce fulani kar su yi kidnappers ana magana ah! ai magana ce ta gaskiya wannan duk fituntunun da kaga ana yi a Nigeria wallahi asalinta idan ka bibiya wallahi azimu dukka zalunci ne ya kawo mana shi kuma zalunci na waye na shugabanni Sha ni na zauna na yi tunani tunda na ga an yi auren ɗan shugaban tsohon shugaban kasa an fahimci zancen ko na ce to ba za a daina kidnappers ba malam yusuf ka cire shi a tunaninka ba zai kare ba yadda kuke almubazaranci da dukiyan al'umma ku saci kudin al'umma su ma nan suna son daɗi kun hana mu asibiti kun hana mu makaranta eh? kun hana mu hanya kun hana mu ruwa kun hana mu mota sannan kuma ku zo kuna ciwa al'umma fuska auren yaro guda ɗaya zai aurar da mace dubu yaro dubu zai yi aure ku zo kuna kari haddala kuna zuba maroka a ɗauki a baiwa maroka motoci kyauta sannan kuma ni kuma ka hana ni kace kari nikin na fas haba ranka daidai <laughs> ka bar ni ni ma in ɗana mana da kai ma kana danawa. <laughs> saboda haka wallahi tallahi mutane abin da suna gani sassauka din nan abu ne mai wahala yanzu ai kun ji manzo Allah abin da ya ce wato kuma ba a satar ma ba wanda yake raina mutane kamar musulmanmu musulmin da ya san gaskiya fa ya san amana ya san zai mutu ya san zai shiga cikin kabari ya san Allah zai tayar da shi Allah ya ce wakifuhu innahu mas'uluna a sayar da shi shi abin tambaya ne furfurfur da zai ya dauka shi Nigeria ne ba security yau ma la yanfa malun wala banun illa man atalla bi kalbi salim gurgur zai zo ya wuce shi ya dauka irin yadda in ya zo kan hanya iyu biyu ya wuce ce Allah ya a dakatar da shi shi abin tambaya ne malam kafin zancen wai za tu'mina hana idan kuka aminta da shi kuka ba su amana sai su zalunce ku iza tu'mina alal mustashfi idan kuka aminta su kuka ba su kace to wannan asibitin a gyara shi ayi komai ga magunguna duk aje a sai da magunguna da kuma zai baka mamaki ka yi ciwon kai ka je ka sami paracetamol ka sha ka warke wai amma shi sai ya je dubai sai ya je egypt saboda me saboda ya saci kudin al'umma kudin da zai je ya ga lafiyarsa shi kadai ya dawo ya isa ya gina asibiti a garinsu ka duba irin halin da muka shiga ba wallahi azimu wani kudin da zai je ya kashe na rashin lafiyarsa a kasan waje ya dawo wallahi tallahi zai gina asibiti a garinsu an fahimci karatu yanzu ka duba da yadda mutane suke mutuwa a asibiti wannan shugabanci ba in aka ce kudin nigeria kabza baka in ka san me amana wallahi ba za ka karba ba wayannan mutane da suke mutu a asibiti kowane ɗaya sai an tambayi gwamna billahi da zila ila illa ba kowane mutum ɗaya in ya mutu shin akwai sakacin gwamna ko babu akwai sakacin dokta ko babu akwai magani ko babu akwai likita a lokacin da mutumin ya mutu ko bayanan yanzu duk wani likita yana da private asibitinsa idan ka kai mara lafiya asibiti shi yana can yana clinic nashi ka buga masa waya so ɗari ba zai ɗauka ba kuma gwamnati yana biyansa kuma gwamnati ne ma ya biya shi ya je karatun ya dawo likitocinmu na Nijeriya a kashi ɗari kashi casa'in gwamnati ne take ɗaukar nauyin su je su yi karatu a waje su dawo amma in suka je suka dawo shikenan sun zama bala'i sun zama annoba sun zama masifa billahi yazi la ilaha dewa suna mutuwa saboda sakacin likitoci al'umma dewa suna mutuwa me za ka je ka gaya wa Allah idan ba za ka yi na gwamnatin ba sai ka bari sai ka je ka koma na kanka amma da sunan kai kana na gwamnati din ka gane ko sannan kuma a lokacin da ya kamata kuna asibiti kuna asibitin duk private naku na kanku sannan shi kuma wannan likita zai ce gwamno abuna shugabanni zalimai ne shi kuma gashi babban azalimi har mutuwa ana yi inda akwai adalci kasashen waje fa mutum baya mutuwa a haka ba idan mutum ya mutu sai an bincika yaya yake in akwai kuskure na doctor fa wallahi season na lasis nashi ake yi eh <coughs> a shugabancin makaranta su sun riga sun kai 'ya'yansu kasashen waje kai akwai dabbanci a nigeria billahi zilaila illahuwa wayan nan da kana kallon su akan gwamnati yau a kashi ɗari kashi casa'in da tara da dugo tara makarantar kyauta suka yi non non wallahi azim makarantar kyauta suka yi ba su ba mu ma mun yi makarantar kyauta to ya su da suke gabanmu makarantar kyauta suka yi wallahi tallahi akwai lokacin da za mu je makaranta mu idan ya cika sai mu ɗauka mu kai wani ma kawai zazzanawa za mu yi in muka ga ya cika sai mu je a yaga takardan a ba mu sabo in bayronka ya kare ka je a baka in fensir naka ya kare ka je a baka kyauta mu ma mun yi ya na gaba da mu amma yau sun kashe makarantar gwamnatin kaf gaba daya ‘ya'yansu suna dubai ‘ya'yansu suna england ba ka gani ne duk kasan da fitina ta tashi za ce a ji a ɗauko ‘ya'yan nigeria kuma ka duba dabbacin ba kuɗin da ake kai wa kasar wajen inda za a gina makarantu mu ma za a zo mana a yi karatu a nigeria ko kwanci karatu amma saboda dabbanci wai gwara ka ko sace miliyan ɗari uku, ka dinga kai yayanka a can kasan waje su yi karatu Kuɗin da yaro ɗaya yaro ɗaya zai gama makaranta a waje zai gina secondary zai gina primary school har yau din da siminti yake wahala yake tsada wala talla in ka ɗauko ka baya wani miliyan ɗari wani makaranta ne ba za a gina ba miliyan ɗari kawai ka ɗauka ka bayar amma yaro guda ɗaya a uk zai ci miliyan ɗari ɗari biyu yaro ɗaya a nan garin akwai makaranta ba, ba, ba, university ba fa secondary school school fees na shirin ya kai dubu ɗari takwas da wani abu dubu ɗari takwas da wani abu miliyan ɗaya nawa babu dubu ɗari da wani abu in sabuwar shiga ne ma dubu ɗari tara da wani abu ne a nan garin adamawa baba baba university ba secondary school to don girman Allah mu dawo lissafi a ce mu kai miliyan da ɗaya in a makarantar in akwai yara dubu miliyan dubu nawa kenan ba 1 biliyan kenan ba don girman Allah 1 billion sakandare nawa zai gina a adamawa a ce kawai ma a raba a ba miliyan miliyan ɗari ɗari ba za a samu makaranta goma ba eh yawa to malam ya ce a sa miliyan ɗari uku uku za a samu makaranta uku standard za a biya kuma malamai wannan fa na tam ɗaya ne fa ku fahimci karatun tukunan wannan tam da yake nan fa sai a sake ɗauko tam na biyu shi ma za a samu makaranta uku a ɗauko shi ma kuma tat time shi ma makarantu uku a shekara za a samu makaranta nawa standard guda tara ba ku ni rajista ba ku ni takardu kuma wallahi talla dukka idan ka je yaran gwamnoni ne yaran kwamishinoni ne yaran su sanatoci ne yaran kaza ne kaza ne dukkan barayin gwamnati ne ka ce kuma za a zauna lafiya saboda kai ka halicci lafiya. ai kai ma baka nemi a zauna lafiyan ba muhammadu rasulullahi la ilaha illallah wani basaraken duniya ya aiko ba fadinsa wajen muhammadu rasulullahi ya ce je ka ga sako ya zo madina ana neman manzan Allah gabar yamma kudu arewa ba a ga manzan Allah ba sai can wani ya zo daga bayan gari sai ke cewa wa aka ana tambaya sa ba ga manzan ce ana ah, ga manzan Allah yana kwance a bayan gari itacen samiya kaza ɗin a karkashi yana kwance shi kadai bafadi ya ce kai kar kai wasa da hankali shugabanku na duk duniya ne ke tambaya kana ce mun yana kwance a karkashin itace bayan gari shi kadai ba annabi ka tambaya ce eh shi nake gaya maka ya ce a ka fahimci tambayan tukun ya ce na tambaya na gane ya ce idan kuka je ba shi ba ne ku tuhume ni mana suka ce mu je mu gani suna zuwa ga muhammadu rasulullahi shi kadai a bayan gari a karkashin itace yana kwance yana bacci fada ya ce wallahi kada kad adaita amana ya rasulullahi wallahi ka isar da amana baka cuci kowa ba baka zalunci kowa ba ba kai ba kudin wani ba ba kai rubda ciki da kudin wani ba da kayi baka ba za ka kwanta kai kadai a bayan gari ba ya ce masa Shai Ibrahim Yas wa sa'adatul anam ya sauka Faransa ya ga sojoji suna muzurai bindiga nan ko'ina ya ce kasan nan ba lafiya ya ce azalumai ne kasan nan ya ce ibrahim ya sa ya ce to ga shugaban adilai na duk duniya sai ya kawo wannan kisan da yanzu na kawo an zo wajensa shugabanni na duniya an turo da sako wajensa aka same shi a bayan gari shi kadai yana bacci in gwamna ya yi sai ya fita shi kadai mana kawai yi da ba wala ko caba ba zai fita shi kadai ba yanzu kuma a yanzu din billahi azimu in baka ci ba wallahi zaka fita kai kadai akwai wanda na sani a gwamnatin da ta wuce nan wallahi tallahi duk sati biyu uku zai je gaida iyayensa ka dubi dai hanya kaduna zuwa abuja amma sai ya fita da moto ɗaya moto biyu ya tafi sai da aka yi wani nashi bai ci kudin kowa ba zai zo garin nan ɗan garin nan idan ya zo shi kadai yake yawo a motarsa malam ko yau in kai adalci ba dole Allah ya kiyaye ka kuma ka san yaudaran da yazo ake mana ka fahimci zan ko wai fa mutum fa ya saci kudin al'umma fa ya maka muzuru sosai ganshi a gaban masallaci a sahuna farko <laughs> wai wai ya kwashi ƴaƴansa da iyalansa wai sun tafi aikin hajji a'a inna lillahi kai mutane na suna zoliyan kansu wallahi tallahi malam ka saci dukiyar al'umma ka tafi aikin hajji ka gina masallaci la ilaha illallah ai gwara ba yi ba yafi maka wallahi baka ɗauki kuɗin ba baka je aikin hajji ba shi ya fi maka alkhairi don ba a ce maka dole sai ka je aikin hajji ba ba a ce maka sai ka gina masallaci ba ka gane ko sai gani mutum ya zama ustazu shi kuma barawo cikakke ba ya ci kudin al'umma har ya gaji wai sai ya zama ustaz ya bar gemu saboda ustazai yanzu sun zo sun kafa gemu in ka bar gemu kawai kai ustazu ne amalan ka saci kudin mutane ka zama ustazu ta ina a ka dawo da shi kawai malam ka fahimci karatu saboda me manzo Allah ya ce wa in sama wa sallah wa zama wa za'ama annahu muslimun ko da yayi sallah ko da yayi azumi ko yana takama shi musulmi ne yace munafiki ne shi mutumin da ya yi magana yana karya mutumin da in ka amintar da shi zai ci amananka mutumin da ya dauki alkawari yana karyawa yana karyawa to manzo Allah ya ce ko da yayi sallah ko da yayi azumi ko yayi takama shi musulmi ne karya yake munafiki ne halisan kamar zancen ko mala yusu sallar ka me za ta amfane ni ku fahimci karatu wa ma za ta stafidul ummatu min salatika menene al'umma za su amfana da sallarka a ce kai ne malimamin kaba amma kai azzalimi ne to sallarka me za ta amfana al'umma sallarka za ta yanzu sallar da nake yi nan za ta amfani al'umma ne kowa yana yi ne dan kansa ni ma ina yi ne dan kaina ko ba haka bane eh wa ma za ta stafidul ummatu min siyamika eh wa kasratu qira'atika me al'umma za su amfana da yawan karatun alqur'aninka wa buka'ika da yawan da yawan kukanka <laughs> kukanka na banza ni kam a garin nan a kasar nan ba a yi bane malamai suna ta kuka pdp ya zalunci mutane ana ta kuka minista ɗaya zai kai mutum hajji matan minista za ta kai mutane aikin hajji mutum biyar mutum goma gashi kwanan nan su asadu suna suna cewa a ramadan kawai yana raba kudi ya kai miliyan hamsin na ce a a a minista minista a watan ramadan yana raba ya kai miliyan hamsin ministan da naji yana cewa matar Komishina za ta kai mutum biyar uku aikin hajji yana kuka saboda zalunci <laughs> magana kai malam nan fa masifan take ba manzo Allah yayi gaskiya eh yace bayan na bana tunanin al'umma na za su yi ridda su bar musulunci in ji manzon Allah yace sai dai ina ji musu sauran abu guda biyu almari wal banuna eh a ce al'umma na kuɗi ne da 'ya'ya za su hallaka su sha sa malam Allah ka siratar da mu billahi zai ba kowane malami ne zai sallake wannan gadan ba sai gashi minista an ce yana raba a ramadan kawai ba zai raba wai miliyan hamsin yana raba wa malamai dubu ɗari biyar dubu ɗari uku na malaman tafsiri kuma ni kuma na san ministan da kujerarsa ya fi nasa girma da ɗaukaka ba zai iya raba miliyan biyar ba ni na san ministan kuma in albashi ne na wannan ministan ya fi nashi in kafasiti ne na wannan ministan ya fi nashi kwanan da ma ministan din shi wancan ministan na ga ya raba motoci sha sa manzo Allah yayi gaskiya ya ce attaquwa hahuna eh tsoron Allah a nan yake ba malanta ba ne ba rawani ba ne ba shehi ba ne ba gemu ba ne ba dangale wando ba ne ba naɗi ba ne attaquwa hahuna al'umma ba za su amfani komai daga sallarka ba da yawan karatun alkur'aninka da kukanka da azuminka da aikin hajjinka zan zancen ko wanke bayika an fa’amika da yankewarka daga cin abincinka da shanka da shiga halwarka da komai iza kunta tahammalu amanata sun tabridu fi haqqi du'afa'i wal masakin inda ka zo ka ɗauki amanan al'umma maskinai da talakawa da marasa kudi ka zo ka handame dukiyarsu ka ci kai kuma kai ne a sauhun gaba kai ne a aikin hajji kai ne a aikin umra kai na azumin litinin da alhamis ila ne mutane mutane nigeria kai dariya suke bani ba <laughs> wallahi alazim mala yusuf inda zaka daina duk wani nafila ka saya daga farillarka ka bar duk wani azumi ka saya daga ramadan dinka, aikin hajji ma baka taba zuwa ba zaka baka taba cirewa ba amma baka ci hakkin kowa ba amma dai wannan farillan kana isar da shi azumi shekara ya kana ɗaukawa to bilali zai ala illa huwa za ka je lahira ka huta manzala me ya ce ana sayyadu waladi adama yawmal kiyamati wa biyadi liwa'ul hamdi ma min nabi'in yawma izin a ah, ashe hadisin na kwaba shi wannan hadisin ana sayyadu walad adamu yawmal qiyamati wa biyadi liwa'ul hamdi yawmal mati, wala fahara wa ana awwalu shafi'in wa ana awwalu mushaffa'in yawmal qiyamati wala fahara aha sai manzo Allah ke cewa wa ana awwalu man yukharrikul halaqal jannati ni ne farkon mutumin da zai je ya kwankwasa kofar aljanna fa yabtahu fa yudkhilni aljannata wa ma'i fuqa wa ma'i fuqara'ul mu'minina wannan hadisi nake so in jawo yace ni ne farko wanda zai je kwankwasa kofar aljanna a bude mini shi Allah zai sa ni aljanna a tare da ni akwai talakawa muminai saboda su ne ba su da nauyi an fahimci karatu saboda haka karka yaudari kanka sallarka azuminka zakanka haijinka ba abin da zai amfana wani da shi an fahimci zancen hadisi na karshe لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول له ابن اللئيبة وكان رجلا صحابيا جليلا lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani daga cikin sahabansa ya je tara dukiyoyin zakka ya kawo sahabi ne mai girma lakinnahu radiyallahu ta'ala anhu ijtihada sai da shi yayi ijtihadi mana ijtihadi abinda ba aya ba hadisi ka zauna ka kikiro kana gani wannan abin mai kyau ne kaga zaka iya ka dace zaka iya ka faɗi amma wai ba da niyan zalunci bane shi din فلما مضى إلى أن يجمع الصدقات من الذين عندهم غنم وعندهم إبل لا جينا tara زكاة masu tumakai masu dawakai masu me sunansu a cinkiwoyi masu gasunan dai to idan ya je ya karba sai wani ya ce ranka da eto tunda kaga mutum ne kuka yi mu'amala mai kyau ya zo ya karbi dukiyoyin zaka sai ce to wane e kai ma na baka rakumin nan ka je ka yi amfani da shi sai ya tafi nan ya tara ya tara ce to e wane e kai ma na baka ragon nan ka je ka yi amfani da shi me aka bashi kyauta ko kaba zan ko wani sai ya ce to ga shanun nan ka rike shi kenan sai gani ya tara dukiya da yawa ya zo da shi ku ji wannan magana ma ja ila nabi alayhi salatu wassalam fa iza hu min al-ibl wal ghanam da yazo sai gashi rakuma da tumakai da shanaye dewa a tare da shi fa qala salatu wassalam sai manzo Allah ya ce ya bilal udkhil khazihi fi sadaqati naga wayancan garken hada su mana duka a cikin a hada su gu ɗaya mana ya wannan arabe nan wannan a wancan a can <laughs> an fahimci karatu sai shi wannan ɗin da aka wakilta shi ya zama gwamna ya zama shugaban ƙasa, ya zama minista na hada zakka falamma arada bilal an yudammaha ila ibli Sadakati, wa dawabiha lokacin da bilal ya je ya koro ya zo ya hada wayancan dabbobin da wayan nan din kala sai shi wannan mutumin sai ya ce la ya rasulallahi ya ce ya ma'aikin Allah kar a hada wannan da wannan ah ya ce me ya faru rajulun sarihun ko kuwa lam yaksu sadaqatu ba wai yana nufin sata bane ya je an bashi kyauta ne ka ba zan ce ko dan inda sata ne ai ba zai zo da shi gaban manzan Allah da shi ba aiko yawwa sai ya ce kala ya rasulallah la haza lakum wannan su ne abin da kuka je in je in tara muku na zakka in kawo muku kuna fahimtar zancen wa haza uhudiya ilayya wannan kuma hadiya aka bani yanzu kun gane zancen yanzu wannan eh ka zan ko wannan an bani hadiya wannan kuma shine na zaka dala ku ji abin manzo Allah ya ce watilkal shatu wa hazal ba'ir hazihi hadiya wayannan hadiya ne wasu ilayya aka bani lamma ta abdabtu wa akatu hada fagadiban biyu alaihi salatu wasala sai manzala ya yi fushi sai manzala ya yi fushi ba kyau fagadiban biyu alaihi salatu shi kuma baya fushi sai an taba Allah yanzu an taba Allah aiko to sun